Haka take Sido Kalangu kuke saurari a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. Nijar na da kashi 70 cikin ɗari na mutanen da basu yar karatu da rubutu ba a cewar wasu alƙaluma sahihai. Albarkacin ranar yaƙi da jahilci da ake bikinta a yau takwas ga watan Satumba za ku je kalubalen da ke gaban Nijar a wannan bangare. a yau da safe kuma aka buɗe wani dandalin kasa da ƙasa kan zaman lafiya tare da kwamitin 'yan mata jagorori bisa a taken 'yan mata masu wasan kwaiko na zaman lafiya a yankin sahel rahotonmu na musamman kuma zai tsokaci kan gudunmuwar sadarwar zamani wajen bunƙasa yaƙi da jahilci tare da masanin ilimin halayyar ɗan adam dr muhammadu korau To yanzu ga labarin ku ɗaya na bin ɗaya. Ranar yaƙi da jahilci ta duniya ana bikinta a kowace ranar takwas ga watan Satumba tana da manufar ƙara yawan masu iya karatu da rubutu hama da ƙidaya. Nijar na da kashi saba'in cikin ɗari ina masu fama da jahilci a cewar wasu sahihan alƙalumma. Madan Hatsibi Kajima, daraktar yaƙi da jahilci ta taɓo ƙalubalen Nijar a wannan fani ta tarho a cikin rahoton Talata Abdu Bahar. Kalubalen da yaƙi da jahilci ya kamata ya fuskanta shi ne kalubalen tsarin bada ilimi gaba ɗaya. Tun da yaƙi da jahilci wani bangare ne na tsarin bada ilimi. Don haka shi ma gazawa da wahalolin da tsarin ke fuskanta a baya-bayan nan ya shafe shi. Kenan kalubale ne na samar da ilimi a ko'ina kuma da ingancinsa. Saboda harkar bada ilimi wuri ne da ire-iren abokanan hulɗa ke sa hannunsu. Duk da yawancin tsare-tsaren da muka girka, har yanzu ba mu samu muka shiga gaban ayyukan ba. Kuma mun gaza mai da hankalinsu wajen girmama ƙa'idodi da sharuɗan da yaƙi da jahilci ya kumsa. Saboda dukkanin abokanan hulɗar ba su zuwa wajen masu kula da yaƙi da jahilcin, sai su je sama da su, don ganin sun cika ka'idodi kamfanin kominak da ke haƙar karfen iranian arlet na kamfanin orano na ƙasar faransa ya rufe kofar satun ranar 30 ga, watan maris ɗin shekara 2021 arewacin niger wannan rufewa ta janyo sallamar ma'aikata 600 da ƙananan ma'aikata 800 makarantar imayar da ke horar da ma'aikatan ma'adinai a niger wannan mataki ya shafe ta adam banjebu daraktan imayar a cikin rahoton anise karim l'école des mines. Makarantar ɗaukar darasi kan ma'adinai Emayir a shekara 1975 aka girka ta domin samarwa kamfunan tono ma'adinai kamar su Kominak Somayir jami'ai na ayyukan ɗaliban na ɗaukar masaniya na ƙarshen shekara da lokutan ɗaukar darasin da suke a cikin wa'annan kamfuna. Mahiyan wa'annan jami'an kamfunan ne ke ɗaukar su kenan ko kun ga gibin da za a samu. Bai wuce wata ɗaya ba da muka ziyarci kamfunan kamfanin inda suke kan bantalar kayan aikin game da tambayar mu minista da kanta ta ɗuma kan makarantar Imayir da aka girka saboda wa'annan kamfanin tare da ayar tambayar mi za a wa wannan makarantar. An tattauna a kai sun ce mana zai yiwu a yi wani abu amma aji aji ne za a yi shi. Damuwar ɗaliban ne inda za su ɗaukar masaniyar da suke samu da ma samun aiki za a samu matsaloli hakika a kai. 'Yan mata masu wasan kwaikwayo na zaman lafiya a yankin Sahel shine taken wasan taron ƙasa da ƙasa kan zaman lafiya da tsaro a yankin Sahel da aka buɗe a yau da safe a nan birnin Yamai. Kwamitin 'yan mata jagorori ko jefil a ƙarƙashin dafawar mai shiga tsakani na ƙasa. Jamila Barke jami'ar zaman lafiya da tsaro a yankin Sahel a cikin rahoton Zainab Abdu. Repas repas wani gungun tsarin ayyuka daban-daban ne na farko shine tawagar waye kanun jama'a a jihohi uku tawa tilaberi da difa sannan kuma muka yi ba da ƙarin sani a jihar yamai da ya gama 'yan mata 20 da suka zo daga dukkanin jihohin ƙasar nijar bayan haka kuma aiki na ƙarshe shine wannan taron da muka zaɓi taken iya mace mai sa hannu cikin zaman lahiya mun zaɓi wannan taken ne don muna son shiga kai tsaye na 'yan matan nan cikin tsarin maido da zaman lahiya a yankin sahel muna son tattaunawa da su don samun mafita tsakaninmu 'yan mata saboda 'yan mata su ne mafi rauni idan akwai rikici kasashen da aka gayyata su ne na g sahel kasar chadi burkina faso mauritania mali da niger ta hanyar wannan taron muna son 'yan matan nan su rarraba abubuwan da suka sani rayuwarsu abin da ke faruwa a kasashen su da matsalolin da suke fuskanta akan batun tsaro don taron muna son mu gama mu don samun mafita daga wannan taron kuma muna da niyyar ba da shawarwari da gabatar da koke-kokenmu al'ummomin karamar hukumar karkara ta wato karma yankin yanta yankin tilabere na fama da wata annobar kwalara tun karshen watan agusta in ji magajin garin hukumomin kiwon lafiya sun ɗauki dukkan matakan da yawa jaba domin takaita annobar in ji abbas jallo yakuba magajin garin karma tawayar tarho a cikin rahoton muktar hamadu Abin ya fara ne a gidan likitar Kutukale inda muka sami mutum na farko da ya kamu da cutar wanda kuma ya rasu. Daga bisani an samu wasu mutane goma da suka kamu, kawo yau mutum daya ya rasu, shidda sun warke, sauran mutanen biyu ana kula da su. A ranar Litinin an samu wasu mutane shidda da suka kamu da cutar a Tagabati. Bayan samun mutum na farko da ya kamu, mun sanar da cibiyar kiwon lafiya ta Kwalo. Dan take wata tawaga ta iso aka kafa rumfa don keɓe marasa marasa sannan kuma sun kawo magunguna gaskiya ana ɗaukar ɗawainiya lamarin sosai a fuskar karamar hukumar mu mun ba da tamu gudunmawa domin shiya an sami katsewar ruwan magani wanda kuma muka saya a game da wayar da kai muna yin bakin kokarin mu amma mutane ba su iya barin amfani da ruwan kogin isa akwai gudan tawaga ta waye kai sai dai kash mutanen mu ba sa ji Yankin Maraɗi bai samu sabbin mutane masu kama da cutar COVID-19 ba tun yau da watanni shida a cewar ministan kiwon lafiya da ke ziyarar aiki a wannan yanki. Alama mai kyau a cewar ministan kiwon lafiya amma duk da haka a za a tsakan baka gaban sabon nau'in cutar variant Delta. Dr. Ilyasu mai nasara kuma ya yaba da cewa za a samar da allurai ga wannan al'umma mai cike da yankin. Ga dai karin bayani ta Muhammad Mamman. Wanga gami mun ci a sa ƙaimi ga isar da alluran shaushawar a maraɗi. Maraɗi babban birnin kasuwancin ƙasa ne kuma al'umma na da yawa tubarkala. Inda ka ce an samu nau'i mai ƙarfi na al'umma da aka wa shaushawa a maraɗi. Tawo da zandar ana iya sa ran girkin kariyar jimilla ta jama'a. Ina jan hankali dukkan jami'an kiwon lafiya na su yi gadan-gadan ga gudanar da aikin shaushawar rigakafin coronavirus. Alluran akwai su. Muna da Sinopharm, AstraZeneca, astrazeneca johnson nan gaba za mu karbi alluran pfizer Farm. an yau muna da karfin aiwatawa zan ɗuma ne karkashin sa idan oms da ke cikin tsarin sauƙaƙawar covax a cikin wata ɗaya muna iya karɓar kwalaban shaushawa miliyan biyu kenan a wayar da kan jama'a don mutane su yi shaushawa maraɗi yau ta yi wata shida ba tare da an samu halin kamuwa coronavirus ko ɗaya ba man kara shi a kwanta balle ma a wanga yanayin na variant delta Fahimta da sanin gungun jininsa na da muhimmancin gaske a cewar Li Musa jami'in bunƙasa ba da jini a cibiyar tattara jini ta ƙasa nts da ke nan birnin Yamai. Me yasa hukumar ke wadda kan al'umma kan ba da jini domin ceto ya rayuka haka kuma yana da muhimmanci mutum ya san rukunin jininsa a cikin rahoton Salamatu Kadiri. ko da haɗari ya abu ko kuma ƙarin jini an kun san rukunin jininku to lalle za a samu sauƙi don ko a wasu lokutan halin tsananta gaskiya to ta ka iya faruwa cikin minti biyu zuwa uku mutunan na iya rasuwa don rashin jini kamin a san rukunin jinin nasa na biyu kuma rukunin jini daban-daban suke musamman akwai aunin o b a b da a dukkan wa'annan rukunan na da abin da ake ce mariris plus ko moins kuma akwai wata gamayyar tsakanin su akwai wasu rukunan jini da ba sa iya baiwa wasu akwai waɗanda ke iya baiwa kowane rukuni misali omoe shi ake cema mai baiwa kowane auni da kuma ab plus shi ko mai karɓar kowane nau'in jini ne a kimiyyance dai moe na baiwa moe da plus shi ko plus plus kaɗai yake iya baiwa le plus lui il doit donner qu'au plus An yi wata haɗuwa a ranar jiya tsakanin ƙungiyoyin masu kabu-kabu na Ilelan Najeriya da na birnin Kwannin Nijar. Makasudin wannan taro shine na neman mafita game da matakin hukumomin Najeriya na hana yawo da babura kan iyakokin ƙasashen biyu daga bakin karfe shida na yamma. Isa Uka, shugaban ƙungiyar masu kabu-kabun Kwanni a cikin rahoton Asuman Musa Arzika. mutanen mu sun ce an yi aza doka eh, wadda suka ce ba za a shiga ba zuwa shidda kuma su sun bi doka nan ba su shiga amma yan najeriya suna shigowa wani ce musu to tunda allah ya samu na fahimta juna da su an can bari mu ta yi mu ji ku yaya na tsara yake allah da iko ne ina zuwa sai kuma su kwatanta cewa to gaskiya dokat je ne za ta fara aiki jiya saboda mu sun san game ga yan cewa kungiya ta kafa kafa to game ta yara sun kuma mu takarda dan mu san da kowa kake wannan lokaci ne za su wanda suka son su yi tunda dokar sun ce doka sati biyu na za ta yi kasa kuma nan kuma sun hada mana doka dokoki na su wanda sun ka kaza eh tunda su dika ta can sun zo inda nasu commissioner nasu ya kwatanta cewa to ka ga na harko dai ba za ka ɗauka mutum biyu ba amma ka doko sannan kuma mai rawani in mutum da rawani to wani ka ɗebe rawanin nan in kuma kai mai kaba kaba rawanin gari ka ɗebe shi da galam na isan ko ba isan sa ba ko na bakin mai na ka ka gaban ka san mutanen mu sai dai an ba jiya ba na Nijar doka mu muna binta da yadda hukuma ta ce abu to mu insha Allah da iko Allah za mu binta ta tibina in Allah su yare da ko mu wuce zai A yau za a buɗe aka buɗe gasar wasannin naksasu ta ƙasa kuma karan farko na waɗannan wasannin motsa jiki da za a fara a ranar gobe wannan gasa ta haɗa dukkan yankunan Nijar kuma za a fafata a fannin wasanni daban-daban. Abubakar Mamman Duka shugaban kwamitin tsare-tsaren bada ƙarin haske a cikin rahoton Faisal Abubakar. Euh, mun shirya wannan kwamfala ne domin bunƙasa sha'anin wasannin motsa jiki na nakasassu tare da gano masu hazaƙa. Mun yi la'akari da cewa mutane ba su da cikakken sani a game da wasannin motsa jiki na nakasassu. Kamar yadda kuka gani, abin da ya faru a wasannin nakasassu a Tokiyo ya burge kowa. Hakan ya sanya muka ce dole sai mun bai da hankali akan 'yan wasanmu da ke nan, saboda mu haɓaka wasannin namu, kuma waɗanda ba san su ba su san su. Kwamfalar ta shafi wasanni kamar kamar kwallon raga na zaune tseren gudu na metar ɗari jifar nauyi wato lanse puwa lanse javelo da kuma tsalle na sama muna kira ga 'yan wasan da su nuna ladabi idan aka ce kwambala mun san kowa na neman ya samu nasara amma a yi ladabi allah ya ba mai rabo sa'a Sosai sai mu na musamman ko ta shekara ranar takwas ga watan Satumba an anyana ta a matsayin ranar yaƙi da jahilci ta duniya. Mai da hankali kan sadarwar zamani domin rage bambance-bambance wajen koyo. Wani taimako ne sadarwar zamani take kawo wa wajen bunƙasa yaƙi da jahilci a duniya musamman a ƙasashe masu tasowa. Muhammadu Koro masanin ilimin halayyar ɗan adam da ƙarin haske. Karatu wata fasaha ce ta horarwa da ilmantar da mutane ta hanyar rubuce-rubuce wanda suka saba da shi ko kuma ba su san shi ba. Ta hakan suna iya lakanta da koyawa, wato suna iya riƙewa har abada. Ta wannan mataki suna iya bunƙasar da kansu sannan kuma su kasance shirye sosai domin fuskantar zamani mai zuwa cikin farin ciki sosai. Ko don me aka tsaye da wannan ranar ƙasa da ƙasa na koyon rubutu da karantawa? celebre Yin murnar wannan rana hakan na tunatar da muhimmancin wannan abu kuma yana kira zuwa ga hukumomi, kungiyoyi masu zaman kansu da sauransu da ke aiki a wannan fanni na su mai da himma su yi kokari sosai don ganin mafi yawan jama'a da ke wajen wannan tsari sun sake shiga cikin hakinsu domin samun horo da ilimi haki ne na kowa. Karkata hankali ta shafin dijital don samun rage rashin daidaito wajen koyo. Don me aka ɗau wannan ma'udin? Alors, c'est vrai, Gaskiya ne yau a duniyar kasuwanci fasahar zamani na taka muhimmiyar rawa kuma a nahiyar Afirka ba a tabbata ko wannan fasaha ta zamani na iya taka muhimmiyar rawa ba kamar yadda yake faruwa a kasashen Turai a kasashen yammacin duniya kasancewar akwai jahilci sosai. Ta hanyar amfani da wannan kayan aiki akwai musanyar labaru da hotuna daga wannan ƙauye zuwa wancan daga wannan birni zuwa wancan kuma wannan fasahar zamani kayan ba da horo ne kayan karatu ne ana iya amfani da shi sosai domin horarwa da ilmantar da al'umma. al'umma To ƙarshen labarin namu kenan daga nan Sido Kalangu barin haɗa ku da Balkisu Hamidu a cikin labarin nata na zabarmanci. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhadu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.